If I catch this guy, wala you go not say. Makarantar ƙauye. Dukanki sun kin tablet na ji wani yayi fada. Dukanki ke zai dukuta. Ki ga mini muguwa <laughs> ce. makarantar ƙauye. Ga wani sabo daga kamfanin da ke kawo muku fina-finai iri-iri. Hajba Wasa Nigeria Limited ke gabatar muku da wannan wasan barkwancin wato makarantar ƙauye. Bisa za ka rika mana wangana kafirci a nan. Ranka daɗe, I say nothing to say. <laughs> Ka koma don ubanka. Ɗan jan kuwa, ɗan jakar uba. Makarantar ƙauye. Ah! Wane ne zai iya rubuta wannan a? Ah. ko ya fito hankali ka haka na rubuta na hai shi god n'a se na sai ki fada sunan de da turanci baban mu baya yin turanci shi yasa nake so in tuno mm. <laughs> shut up one two one makarantar ƙauye. Aka ce ilimi shine gishirin zaman duniya wanda aka sin shi kuwa sai an yi ladama. Tirka-tirka irin wadda Lamiyo ke tifkawa a cikin wannan shiri makarantar ƙauye. Abin sai ka gani shagwaba, karambani, kankamba, iyayi, rashin kunya, sai dai ga kaifin basira. Lamiyo sangartacciya 'yar babanta makarantar ƙauye. Idan na ji gida bai sami masu a wurin. To, kai ki ta fata sai ki mutu. Yawa, yawa, yawa. ne? Malam ba yana zuwa da mashin ba? Yau malam na nan yana faman shan tura mashin. makarantar ƙauye wannan shiri ya hada da 'yan wasa kamar haka ahmad aliyu tage abdulsalam obinna yado yabanya umar bigi zaria sai shakur kundum samira abubakar a matsayin lamiyo ci gaban shiri malam musa isa labari bin sa'id abu sa'id lamiyo mai rabawa kowa aiki don kuwa ta raba kowa ya kwasa shiryawa honorable hamisu bawasa mataimakiyar mai bada umarni hajiya fatima Lamad, bada umarni dukko yakubu makarantar ƙauye yana nan tafe